balhum adad Allah yace Allah ya tsari dabbobi sun yi dabbobi bacewa min an daga dabbobi li'anna ha a manaji'aha don dabbobi kullum suna nema abin da zai musu amfani wata harabu suna gudu min madarriha daga abin da zai cutar da su wa haula su ko wayannan ya qadumuna ala suna gabata ga wuta mu'anadatan saboda taurin kai ula'ika humul gajiruna wayannan su arab kananu waɗanda ba su abin da suke yi ba ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها نعم وذل الذين يلجئون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولله الأسماء الحسنى sunaye masu kyawu sun tabbata ga Allah a tis'atu wa tis'un guda 99 wato 100 ba dai alwarid bi al hadith wadanda hadisi ya zo da su wal husna mu'annasul ahsani shi husna shine tanisin al ahsan fada'uhu biha ku kira Allah da waɗannan sunaye ku ambace shi da su wa na allazina yulhiduna ka bar waɗannan da ke taurin kai min alhada wala hida ay yamilu an alhaqi wanda ke karkata daga barin gaskiya fi asma'ihi cikin sunayen Allah haisu taku inda sun ka tsago asma'an sunaye min ha daga cikin sunayen Allah li alihatin sun ka ba guma kansu kallat min Allah sun ka tsago sunan lati daga Allah waluzza sun ka tsago shi min azizi daga sunan Allah al azizu wa manata sun ka tsago ta min daga sunan Allah to Allah ya ce rabu da su sai ji zauna da sannu za a sa kan ka musu bil akhirati a lahira jaza'a ma kanu ya'maluna sakamakon abin da sun kazan suna aikatawa wa haza wannan cewa da an kai annabi ya kyale su al amri bil qitali gabanin a umarce shi da ya yake su ومن من خلقنا وممن خلقنا أمة يعدل بالعدل وبه يعدلون wamin man kana ummatu, daga cikin waɗanda mun ka halitta akwai wasu al'ummomi ya haduna bil waɗanda ke shiryar da mutane da gaskiya wa bihi ya'diluna kuma suna yin adalci da gaskiya hum ummatu muhammadin sune al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi kama bil hadisi cikin hadisi والذين كذبوا والذين كذبوا بآياتنا من حيث لا wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda sun ka karyata da ayoyinmu na alqur'ani min ahli makkata na mutanen makka da wasu su sanar sadarjihum da sanu za mu kama su kaɗan kaɗan ai na ku mu kalilan kalilan za mu kan musu kaɗan kaɗan mai haisu la ya alamuna ta inda ba sani ba wato za a yi musu abin nan da ake cewa kiwon ragon layya ga abinci kala kala ga gumaguman itace na gashi wa hum lilahu وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم كما زن صورة على مسلم أهنكني إن كيدي للي وتشرينا متين تتيني شديد من يتأنني لا يتعقبا ما إيه كانت الساعة أولم يتنوا ما لصاحبهم من جنة هو إلا نذير مبين أولم يتفكروا شيئا زباسوا تناني فيعلموا سسنتي ما بسائلهم من جنة babu aljana wato babu hauka ga wannan abokin zaman su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ai shi bai zamo ba illa nadirun sai mai wa'azi ne mai gargadi mubin ko mai bayyanannen gargadi bayyinul inzai awalam yanzuru

wa fi ma khalaqa Allah min shay'in cikin kuma duk abin da Allah ya halitta na kowane irin abu wannan bayanin lima in sun ka duba fa dillu bihi su kama dalili da shi ala qudrati sanihi akan ikon wanda ya aikata waɗannan halittu wa wahdaniyati da kuma zaman shi makadaici shi kadai yake wa bi an yakuna hakanan kuma ya zamo annahu da lamari yake asa yana yiwa an yakuna kadikita raba ajalum yana yiwa ajalin su zan yayo kusa ba su tunanin haka faya mutu su mutu kufaran suna kafirai faya siru ilan na su kasance zuwa wuta faya badiru ilal imani in sun yi tunani akan wannan to za su yi gaugawa zuwa ga imani fa bi ayi hadisin to da wani labari ne ba da bayan alqur'ani yuminu da za su yi imani in ya zamba su lura da qur'ani sun yi imani ba me za a kawo musu su yi imani babu shi eh wannan irin ayat da yan kala katu ka kawo hujja kenan ce wai wani imani za a yi to banda qur'ani don wani hadisi ko bi ayi hadisin ce da wani hadisi za a yi imani ba da bayan qur'ani wato babu wani abu bayan qur'ani eh su ba san abin da ake nihi ba eh wanda aka karanta ma qur'ani bai yi imani ba to me za a karanta mai kuma shi imani shi ake nihi ba wacce an kai ka a imani da wani abu ban da ƙur'ani eh shi ƙur'ani shi ne wasiƙa ta Allah ah, kullum nukan kawo mutane misali da wannan ƙur'ani shi ne wasiƙa ta Allah zuwa ga mutane annabi shi an masinja idan za ka rubuta takarda ka baya a kai ma wani to bai yiwuwa duk abin da kake son ka faɗa sai ka rubuta shi cikin takardar nan sai ka rubuta abubuwan da za su yi jagora ka ce to ga takarda in ka je ka ƙare mai bayanin halin da muke ciki to in ya zo lokacin da zai zo ya buɗe wannan takarda ya karanta a gaban wanda an ka aika zai mai bayanin da har abin da babu cikin wannan takarda abin da shi ya riga ya san shi don an ba shi damar shi bayani to wannan bayanin da ya yi shi kamar da umarnin ai da umarnin wancan wanda ya aiko da takarda an kai ba wannan bayani don an ba shi dama an ce yayi bayani to waɗanda a zaune nan inda an ka karanta wannan takardar su kuma za su fahimci abubuwa da dama daga wannan wasiƙa da kuma bayanin da mai bayani ya yi to wannan wasiƙa da an karanta gaba ɗaya ita ce ƙur'ani wannan bayani da mai karatun wasiƙa ya yi shi ake ce ma hadisi abinda waɗanda an ka karanta ma wannan wasiƙa da wannan bayani suka fahimta na aiki da wannan wasiƙa da wannan bayani shi ake ce ma fiƙihu don ma'ana fiƙihu fahimta to yanzu tambayar da zan yi ma kai mai karatu shin wane ne baka yarda da maganarsa ba allan da ya rubuta wasiƙa ya ce a kawo ko ko bayanin wanda ya taho da wasiƙa shine manzon allah ko ko fahimtar waɗanda an ka karanta ma wasiƙa kai baka nan wanne ne ba kaso, manzancin na manzon Allah an ba kaso ko ko bayanin da manzon Allah ya yi ga wasiƙa ko ko fahimtar da sahabbai sun kawa abin da annabi ya karantar da su wannan shi kenan shi an musulunci kun gane ko wasiƙar da ya taho da ita rubutun ta shine alkur'ani wa anzalna ilayka dhikra lene litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim mun baka wannan littafi don ka zo ka wa mutane bayanin abin an ka saukar musu wannan ya kunshi abin da an ka saukar shine kitabu bayanin annabi kuma shine hadisi to fahimta kuma fa ma haula il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha ko yafqahuna qawla to wannan fahimta su sahabban annabi waɗanda su a gaban su ne an ka karanta wannan wasiƙa shi mai karatun wasiƙa gaba gare su su ya tara ya karanta musu wasiƙa kai ba ka nan to shin wa ka hiya mai karatun wasiƙa ko wanda aka karanta ma wasiƙa wane ne ka hiya gane ba sai kai muna bayani dan kala kato kana ganin wanda ya karanta wasiƙa kayi shi gane qur'ani ko ko wanda an ka karanta wasiƙa gaba gare an ka mai bayani shi ka hiya kai wa ka nan kila kana nan tsakanin uh, fatuskum da balori ko kana can wajen galda ko kana can ƙauyen kukawa abin da nake so a lura da shi kenan wannan shi ake ce ma addini wasiƙar da Allah ya aiko annabi da ita ita ce Qur'ani bayanin da annabi ya yi game da wannan wasiƙa yadda za a yi aiki da wannan wasiƙa shi ake ce ma hadisi sannan fahimtar waɗanda an ka karanta ma an ka ce su yi aiki shi ake ce ma to a kamin na hudu babu shi na hudu akwai shi menene na hudu na hudu shine kiyasi kiyasi shine wani abu in ya taho wanda ba wanda ba wannan wasiƙa bata kunshe shi ba wannan bayani da, manzo Allah ya bai kunshe shi ba sannan bai zo cikin fahimtar waɗanda aka karanta wasiƙa wajen su ba to in ya taho kamar yanzu mu gare mu sai mu jawo shi mu duba cikin wasiƙan nan wace aya ta daidai da wannan magana wannan abin kamar misali an ce wanda ya jawo doki ko ya hawo doki ko ya koro doki ya zo ya ture wani to wannan da an ka ture in ya mutu wannan da ya koro dokin nan ko ya jawo dokin nan ko ya hawo dokin nan shi zai biya to kaga wannan doki ake magana to wanda ya tuko mota fa ta zo ta kabre wani kaga babu mota cikin qur'ani ba maganan mota babu maganan mota cikin hadisi sahaba annabi ba su ga mota ba to kai yanzu ga ka ga mota to ina ba ka da mota in ta ture wani sai ka ɗauko mota ka ce to mota ta yi kama da doki sai ka yi kiyasi mota da doki sai ka ce to doki mota ma in ta ture wani wanda ya tuko ta shi ka biya kaga wannan shi ake ce makiyasi ka auna mota da doki shi ake ce makiyasi an fahimta ko to wayannan shine abubuwan da ake magana Allah ya sa mu gani to mu ci gaba من يضلل الله فلا هادي له يعمهون to sannan kuma ina da wani babban mamaki a duniya wato duk ƙasar duniya yau babu ƙasar da take da mahalartan ƙur'ani kamar najeriya duk duniya ka faɗa ka ce ga tuye ta kajiya babu wata ƙasa ta duniya wadda adda mahalartan ƙur'ani kamar najeriya amma kuma wani abun mamaki duk tafsirin duniya duk tafsirin da zaka ɗauka ka karanta wanda dukkan gani a duniyan nan mahaddaci ne ya rubuta shi amma babu inda zaka zo ka tarar da mahaddacin qur'ani na faɗa da masu karatun fiqh ko hadisi sai Najeriya to ina wannan fitina ta hito muna kuma makarantar qur'ani na da na Borno ba haka suke ba akwai malam ɗahir wanda ya yi littafi yana nan na tauhidi ana kira ne nazmul kubura duk ƙasan nan malamin duk da ya wannan littafi ya zama babban malamin tauhidi a nan ƙasan mu ta afirka baki ɗaya ba najeriya ba wani malami ne malam sunusi burhan shi ya yi littafin mutumin libya ne ya yi littafi guda ana kira ne sugura guda ana ce mai wusta guda ana ce mai kubura amma ba na waka ba ne sai aka samu wani gwanin ƙur'ani wani hafizin ƙur'ani a nan borno sai ya mai da wannan littafi cikin waka ya waƙe shi yana da baiƙi dubu da wani abu littafin tauhidi kuma ya yi mai sharhi da kansa wannan mutum hafizin ƙur'ani ne a nan borno Allah ya samu mu samu wani hafizin ƙur'ani iri ne ya rubuta mu da tafsirin ƙur'ani a nan borno to kun ga in kun diba wannan sai ku ga in ma an ce yahudawa ne sun ka shigo da wannan dabara don su yaƙi makarantar alkur'ani ba a mamaki wanda ƙarshe irin wannan tattaho har tattaho an ka samu mai tatsi ne cikin mahabbatan ƙur'ani to wannan musiba wajibi ne a yaƙe ta makarantar alkur'ani wanda duk ya haddace ƙur'ani duk duniyan nan babu karatun da zai mai wuya amma sai a zo a ce ai tun da kai riga ka haddace ƙur'ani ai in ka tsaya karatu tilawa ka za ta zube haba malam ka haddace qur'ani kuma ka zo karatun wani abu tilawa ta zure ina zai yiwu tunda wannan karatun da kake na hadisin annabi wannan karatun da kake na zikihu, wannan karatun da kake na luga ai ƙara ma basira suke domin da ka iya lafzin qur'ani ne baka san ma'anarsa ba amma yanzu ka san ma'anarsa ka san nahawun qur'ani duk da wasali ka kuskure ba sai wani ya gyara maka ba kai da kanka ka san inda wasalin qur'ani yake kasa yake sama yake duk ka sani yanzu wanda ya karatun ilimi idan gwani na karatun alkur'ani in ya yi kuskure shi gwani shi gwani yayi kuskure sai in wani gwani ya gyara mai amma shi wannan wanda bai haddace ko da hizbi guda ba ga kai ne amma yana da lokaci ta larabci ya san inda gwani yi kure in ya yi ja ba daidai ba ya sani in ya yi karin ja ya sani in ya rage ya sani in yayi watannin kasa ya sani in yayi watannin sama ya sani in ya mai da shi makulun biyu ya sani in ya yi ginin sa akan fa'ili ya sani amma shi bai sani ba sai dai yadda an ka koya masa ya zan kamar karatun yaro kasan yaro in ka ce mai maliki yau dini haka zai ta karantawa har yayi liman in dai ba gyara mai an kai ba maliki din nan zai don haka da yawa zaka zo iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'inu ihdina siratal mustaqima to duk irin koyewa yaran ne to babu yadda za a yi rayuwar musulunci ta ɗaukaka wallahi yadda mahaddatan ƙur'ani suke Najeriya da Allah ya sa suna da ilimin alqur'ani ƙarya ne wallahi mu zauna cikin wannan abin wannan kwatami da muke ciki wallahi mahaddatan ƙurani za su yadda mu daga cikin wannan mala'i amma sai ka tarar da ba abin da ya dame su illa kawai ina za a je a yi fa a samu kuɗi ga suna ɗauke da ƙur'ani amma ana cin mutunci alƙur'ani ba su damu ba wasu ma za ka ga suna rubutun ƙur'ani da jini wasu rubuta ma ƙur'ani za su ɗauka ayoyin ƙur'ani su rubuta ma karuwa ta je ta yi tsarki don ta samu fasikai ne saboda ba san daraja ƙur'ani ba don iyaka bakin ƙur'ani ake bauta ma alhali kuma ƙur'ani inna eh, abin nan wala qad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min muddakir menene zikir a ah, wala qad yassarna alqur'ana lil amal الذكر أي العمل للعلم abu zane sai ga mutum gashi makarancin qur'ani ne amma ba a sashi limanci ba liman gashi hafizi bai liman domin bai san kabli bai san ba'adi ba amma gashi gwanin qur'ani ya haddace qur'ani amma bai san yadda zai yi in sallah ta kai rikice sai dai azar har kirari ake wai menene ba yawa ga lada wata sallah wai ga ta ba yawa sai lada wannan duka babu shi cikin jahilai makarantar qur'ani ne ke wannan eh ina ne ya suna wani gari yar mubi wai sallah ake ce mai yar mubi ha inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta hafizu ala salawati was salatu al-wusta wa qumu lillahi qanitin sallan nan sai aka ce wai akwai wata sallah yar mubi sai ka ce tabarma ba yawa sai lada eh ba yawa sai lada Dungun kasa za a ɗauko goga a goshi a aji sai a kama rubutun qur'ani hafizi wallahi wannan yahudanci a ciki a gyara duk inda kaga kaga imamu suyudi mahaddacin ƙur'ani hafizi ne mahaddacin qur'ani wanda ya rubuta sawi hafizi ne ibnu kasiri hafizi ne imamu dabari hafizi ne abu suhudi hafizi ne shehu abdullahi dan hafizi ne mala abubakar gumi gashi nan na kaduna hafizi ne ka je ka samu ɗahir boci ka gani yana na yana tafsiri bai rike komai carbi a hannunsa in an ja aya sai ya sake janta sannan ya fassara ta duk tafsirin duniya na in ka ɗauka za ka ga kamar da su yake yi to ka ka ce mai tilawa dai ta zube ɗahir boci gashi nan duk kasan nan ba wanda ka tafsiri babu littafi gare shi in ba ɗahir boci ba ga sharif salin nan gwani ne na ƙur'ani gashi nan mai dubu bare waccan muna nan daga maroko an ka aiko da jirgin sama an ka ɗauke shi ya yawa larabawa tafsiri ba a jami ne ba a jami ba abin nan bane shi wane ko to can maroko sarki hasan na maroko ya aiko da jirgi an ka ɗauke shi daga nan maiduguri wannan bai ishe mu alfahari ba to saboda haka ina fata a iya kiyayewa wannan musiba mahardata ku matasa yara matasa ku yi kokari ku gyara wannan abin da ya shige mu duk wanda ya iya ya hardace qur'ani to ya dauki littafai ya je ya karatu don ya san yadda qur'ani yake don ya san yadda zai kare mutunci alqur'ani don yadda zai ɗaukaka daraja alqur'ani don yadda zai tsare dokokin alqur'ani don yadda zai tsare al'ummar qur'ani da wannan za a tsare al'ummar qur'ani amma in don yawa in ana lissahi muna mun rinjaye kowa eh babu kaman mu duk duniya ba kamar mu sannan kuma karatun qur'ani na saboda Allah babu wani mai anguwa wanda ya tara mutane yana ci su suna karatun qur'ani babu wani hakimi ba wani sarki ba wata karamar hukuma ba wata sitar gaman balle federal wannan inna ma nud'imukum liwajhi la la nuridu minkum jaza'an wala shukura saboda haka wajibi ne a yi kokari a gyara waɗannan abubuwa sai haga wani wuri har gaba ake tsakanin masu karatun littawai da masu karatun qur'ani amma haza ya ummatul islam iya haza ka ɗauki fara'idul jalila wanda shehu abdullahi dan bodo ya rubuta ya saboda karatun qur'ani kullum yana cewa kullul ulumi minhu tusamadu wa kullu ma khalafahu maraddu qur'ani shi amma uni duk ilimin da ya saba min qur'ani waki aka da shi in hadisi ne yazo ya saba min qur'ani a shi gehi in fiqh ne ya saba min qur'ani a shi gehi saboda ni su bayanin sani bayani ko bai saba ma asali in ka ga ya saba ma asali to ba magana waɗanda sun ka san shi bace to ya zaka iya gane haka ba zaka iya ba sai ka sani ka duba ibn abbas abdullahi ibn abbas shi ai in ka in ka dauko waɗanda sun ka tara hadisan manzon Allah daga na farko wanda shi kowa yawan hadisi akwai abu huraira mai bi mai abdullahi ibn amr mai bi masa abdullahi ibn umar mai bi masa aisha mai bi ma Aisha na biyar shine Abdullahi ibn Abbas annabi ya kira shi ta tarjumanul Qur'ani ta hinta al-Qur'ani duk tafsirin da zaka dauka a duniyar nan kana karatu yanzu zaka ji an ce annabi Abbas to shi annabi yawa addu'a yace Allahumma allimhu tawila wa faqihu fi dini ya Allah ka sanar da shi fassara Qur'ani kuma ka bayyana da shi addini don haka annabi yake mai suna tarjumanul Qur'ani kuma duka duka rayuwa ta tare da annabi shekara ta goma sha biyu ko da annabi ba duniya shekara ta sha biyu ana cikin saukar da wahayi kamar a tai madina an kahe shi da shekara biyu annabi ya shekara goma yana madina to nan zaman da ya shi ne annabi ka ce ma ya gulamu din nan inda ka ji ana ya gulamu to shi ne annabi ke magana domin dan baffar sani kanin annabi ne ga zumunta dan da abbas da abdullahi wanda ya yi annabi ubansu guda to Allah ya sa mu gani to mu ci gaba ina ne an karanta ko to Allah madaukin sarki ya ce man yudillahu wanda Allah ya batar fala hadiya lahu ba mai shiryar da shi waya zarhum yana barin su ya na su ci gaba da ɗemuwa fi ya nemi cikin ƙetarewa haddin su ai ya tarar da duna ta hayyuran suna kai da kawo saboda ɗemaucewa yas'alunaka يسألونك عن الساعة أيان مرساها laka suna tambayar ka ya Muhammad wato su mutanen Makka an sa'ati game da tashin kiyama yaushe za a yi don ba su yadda ba ayyana mursaha wani lokaci ne tabbatar ta wato wurin tabbatar ta Allah ya ce kullum ce musu inna ma ilmuha inda rabbi lalle sanin ta yana wurin ubangiji na la hali waqtaha Allah bai bayyanar da ita zuwa lokacin ta ba ma'ana ba wanda ya san lokacin ta illa huwa sai shi Allah saqulat ai azuma ta girmama fi samawati wal ard sanin ta ya girmama cikin sama da ƙasa ala alihi ma akan masu wanda a zaune sama da wanda a zaune ƙasa li ha sama da tsoronta la tatikum illa bagatatan ba za ta zo muku ba sai a fike faja'atan yas'alunaka suna tambaya ka ka annaka hafiyun an kamar kai ka kewaye da sanin ta wato kai wato abin nan ka kai matuƙa wajen ƙoƙarin neman ilimin ta da tambayar ta ulka ce inna ma ilmuha inda Allah sanin ta yana wurin Allah walakin na aksaran nasu sai dai mahi yawan mutane la ya alamu na ba su san anna ilmaha inda wucewa sanin ta yana wurin Allah ba ta alama daukin sarki nan za mu tsaya ko بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أتيجا مدى تفسير القرآن ميجرما أتيكي وانا وطا مع البركة وطا رمضان أبو أببا مسلات فتسكم نا juma'a نا kofar mai martaba sarkin fika a yau goma رمضان watan ramadan hijira annabi dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha tara wanda ya daidai da miladiya a ashirin da takwas ga watan sha biyu hijira dubu da ɗari tara da tis'in da takwas muna cikin suratun la'arafi wadda tana magana akan aƙida da kuma kokowa tsakanin ƙarya da gaskiya ko kuma rigima tsakanin masu yaɗa gaskiya da masu yaɗa ƙarya ko kuma ɓanna to mun riga mun yi gabanin sura da tsakiyarta yanzu muna cikin ƙarshen ta wanda yake maimaita kanun abin da ta fara da shi shine tauhidi da kira na gaskiya to mu ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لسقطت من الخير وما مسني لئن لنذير وبشير لقوم يؤمنون Allah madaukin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ul ka ce da su la amliku li nafsi naf'an wala iya mallaka ma kaina ka ce mallaka ma kaina jawo amfani ko kuma kuɗe wata cuta illa ma sha Allah sai dai abin da Allah ya so ya jawo min ko ya tunkuɗe mini walau kuntu alamul gaiba da na zan na san gaibi abin da ya faku daga bari na wanda ba ni gani nai lasta kasartu min alkhair da na yawaita jawo makaina alheri wa ma masani su da kuma duk wani mummuna abu bai shahe ni ba nan bakarin na talauci wa gairihi da waninsa li tarafi anhu domin kokarin kiyaye kaina daga gare shi bijtinabil mada'a da nisanta duk abin da zai cutar da ni in ana aini ban zamo ba illa nazirun sai mai gargadi nike binnari da wuta lil kafiri daga duk waɗanda sun kai kafirci wa bashirun kuma mai albishir miki bil jannati da aljanna lil mu'minina ga mu'minai masu imani shine liqaumin yu'minuna ga mutane waɗanda sun kai imani لأنهم المنتفعون بالإنذار والتبشير domin su su ne waɗanda suke amfani da gargaɗi ko kuma albishir na والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليأكل إليها فلما فغشيها حملة أملا خفيفا فمرت به فلما أنقلت دعوتا ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين هو الله أشيني الله الذي خلقكم وان دي هلتاكم من نفس واحدة دجري ودا شيني النبي آدم وجعل منها زوجها يا هلت مجن تدق جكم والنار ودا شيني هواو liyaskuna yaskuna ilaiha don ya natsu zuwa gare ta wa ya lafa ya saba da ita su zamna shi da ita kamar dan uwa da dan uwa falan ma ta gasha yayin da ya kwanta da ita ya lullube ta ma'ana ya yi kwanan amre da ita hamalat hamlan khafifan sai ta ɗauki ciki ciki mai sauki wanda babu nauyi wanda ba shi ne lokacin da ciki yana sabo yana ɗigo maniyi baya da nauyi faman rabbi ta ci gaba da tahiya da wannan ciki za a bar waje ta je ta dawo likhifati zaman da sauki ne ya da nauyi ma akalat yayin da ta yi nauyi da shi bi kibarin walad saboda dan da a cikin ciki ya girma bi ba ne a cikin cikin ta ah, wa ashwaqa sun ka ji tsoron an ya kuna bahima suna jin tsoron abinda a cikin cikin nan ya zama ko dabba ce ko wani abu ne daban dai wanda ba mutum ba da wallaha rabbahuma sai suka kama kiran Allah ubangijinsu suna cewa la in na waladan salihan lalle Allah idan ka ba mu ɗa na gari ka ba mu ɗan kirki sauyiyan wanda an mutum madaidaici daidaitacce na mina na lalle za mu zan cikin masu godiya gare ka akan wannan kyauta ta wannan ɗa da ka ba mu na'am فلما آتيهما صالحا جعل له شركا yayin da ya ba su ɗa na gari wato sun ka samu ɗa na ƙwarai, ja'ala lahu shuraka sai suka sanya mai abokan tarayya sun ka bashi suna irin su abdul harisi abdul shamsi abdul dayi abdul uzza da dai sunan irin sunaye na jahiliya fi ma ma cikin abin da Allah ya ba su bi tasmiyatihi abdul har sun ka kira shi bawan noma wala yan bagi an ya kuna abdan illa lillahi wanda bai kamata ya zama bawa ba sai ga Allah shi kadai walaysa bi ishrakin bil ubudiyya wannan bai zama shirka na bauta ba la ismati adam domin annabi adamu masumi ne tsararre ne warawa samura samura tun jindubi ya ta hadisi an annabi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kala yace lamma waladat hawwa yayin da hawwa ta haihu daba da ha iblisu sai bi iblis ya zaga yayi kewa ya buga ta wa kana la yishu laha waladun ya zantana wa bidiyan ta ba su rayuwa fa kala yace sammi sammi kira suna ne abdul haris bawan noma fa innahu ya ishu to in kimai haka nan zai rayu marhu sai ya rayu fa'a wato ta kira shi da wannan fa'a shi sai ya rayu Makana, kana zalika min wahi shaytani wa amri sai zan wannan yana daga cikin wahayin shaydan da umurninsa rawahu al-hakim hakim ya rawaito shi wa qala yace wannan hadisi sahihun ingantacce ne wal tirmidhi haka nan ya zo cikin tirmidhi وقال حسن حسن وقال حسن غريب حديثي ne mai kyau amma ba kon hadisi fata'ala Allah Allah ya ɗaukaka amma ya shirku daga abin da suke shirki da shi su mutanen makka min al-asnami na gumaka na'am أيشركون ما لا يخلق شيئا na bihi أيشركون ibada yanzu suna tarar da wani Allah da Allah cikin bauta. abinda ma la ya khaluqu shay'an abinda bai halitta komi wa hum yukhlaquna na hali su kan su halitta su an kai ai bai kamata su yi wannan ba wala yastadi'una wala yastadi'una lahum nasran wala anfusahum yanfarun wala yastadi'una lahum nasara kuma ba su da ikon su taimake su su yi taimako ga waɗannan da ke bauta musu shi gunki bai iya taimakon mai bauta masa wala an fi sun suruna ko ma kansu ba zan suna iya taimako ba eh, bi man ihada kare su min man arada bihim su an ga wanda ya miho su da wani cuta min kasrin na karyawa au gairi ko waninsa wal istifhamu tawbih wannan tambaya wannan istifhami ya zama wato na walakantawa ne ko na kunyatawa na'am wa in tadahu ila al-hudi la yatba'u Sawa da yankun ku idan ka kira su tuhu makar nan ilal guda zuwa ganyayyaki la'a ya taɓa ukun ko la'a ya taɓa ukun. Wato basu bin ku ana karanta abin takardu be la'a ya taɓa ukun ya kira awarsu ko la'a ya taɓa ukun ya kira sawa'un alaikum duk ɗaya ne gare ku ada autumuhum kun kira su zuwa ga shari'a am antum tuna, ko kun yi shiru an du'ayin ga kiyayen su wala ya yattabi'u ba su bin sa li adami sama'i domin ba su ji eh ba su ji na'am إن الذين تدعون من دون الله عباد أنفعلكم نعم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين innal ta da'una lalle waɗannan da kuke kira kuna bauta musu min dunillahi kuma bayan Allah ibadun amsalukum bayi ne kamar ku kamar yadda kuke bayi su ma bayi ne umu ku kira su fale su jibu lakum su amsa muku kiran ku in kuntum sadiqina in kun zan cikin masu gaskiya fi annaha alaha cewa su alloli ne abubuwan bauta نعم خلقوا أرجل يمشون بها أم لهم عين يبصرون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آبان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا sun ma bayyana sa'annan ya bayyana da gayata a jazihim matukar kasa wasu wa fadla abidihim alaihim da kuma amma wa'annan da ke bauta musu sun yi su su wa'anda ke bauta wa gumaka sun yi gumaka nan Allah ya bayyana haka faƙala ya ce alahu arjulun shin gumakan nan suna da ƙawahuwa yamshuna biha da suke tafiya da su amsa ba su da am lahum koko suna da hannuwa shuna biha wanda suke kama abu su damke shi su cutar da shi da waɗannan hannuwa amsa babu mu a ainihin koko shin suna da idan duna na biha wanda suke ganin abin da zai umfane su koyi cutar da su da ita nan ma dai amsa babu am lahum mu'azanun ko koshin suna da kunnuwa yasma'una biha wanda suke ji da ita ai duka laysa shay'un min zalika babu wani abu daga cikin waɗannan abubuwa da gare su min ma huwa lakum wanda ku waɗanda kuke bauta musu kuna da su to in ko haka ne fa kaifa ta'budunahum wa antum atammu halan minhum ta yaya kuke bauta musu alhali ku ne mai cika hali gare su halin ku yayi nasu tunda su ba su da ba su da kawa ba su da hannuwa ba su da kunnuwa ba su da idan duna na gani to ku ko duk kuna da su ashe kenan kun yi su kammalalla halitta to in ko ya zan kun yi su kammalalla halitta ashe ba su dace ku da kun ka yi su ku bauta musu ba don haka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kullum ka gaya musu wadda ka akun ku kira waɗannan gumakan naku waɗanda kuke bauta madodanni ila halaki ku taru ku zo ku halaka ni sun baki duni sannan ku kulla min duk makircin da kuke iya kullawa bala tun ziru ni kakku saurara ni kakku bari in kai gobe ku kashe ni yau cikin dare eh, saboda haka fa inni la ubali bikum ni ban damu da ku ba wato kun ga shi mai bauta ba gunki banda zama nayi wato abin nan mai dan wahala kuma duk da hankali ba shi da domin in gunki na icce ko kuma na ƙasa wanda ka bauta ma gunki shi ke zuwa daji ya tarar da icce tsaye da ganye ne Allah ya yi hitar da shi da ruwansa sai ya sare shi ya kwantar da shi ƙasa sannan ya kira daidai abin da yake so ya yi gunki da shi ya datse sannan ya kama shi da sassaƙa da gizago da makwakwawa ya yi mai ƙafafuwa ya yi mai hannuwa ya yi mishi kai ya yi mashi wuya ya yi mai ido ya yi mai kunnuwa ya yi mai baki ya yi mai hanci ya yi mai kirji ya yi mai ciki ya yi mai ɗoyewa ya yi mai kwakwaso ya yi mashi cinyoyi sannan bayan haka da zai rigama duk wannan sassaƙe-sassaƙen ya bar shi can sai dai galata ce sannan bayan duk ya gama wannan kuma ya tattalo shi ya ɗauko shi ya kawo gida ya zo ya mai ɗaki inda zai aje shi sannan ya samu abubuwan da za a shafa mai don kada gara ta canje shi ko sari ya shafa mai mai ya aje shi ya ringa kuma kula da shi to inda akwai hankali ya kamata ga mai sassaka gunki in ya gama sassaka gunki ce to ka bauta min yi ka haka ya kamata ya ce lalle ka tashi tsaye ka bauta min don ka ina da iko ina da daraja a kan tun da ni na yi ka da ice kake yanzu gashi na mai da kai sura mutum saboda haka ka bauta mini amma saboda lalacewa da komawa baya da tabarbarewa kwakwalwa sai kuma ya komo bayan duk ya gama wannan wahala ya je ya wanka ya ɗebe kura ya zo ya kama wa wannan ice da ya ɗauko kawo gida sujada in ko na ƙasa ne shi zai ta yi zaɓi ƙasar da ya san in ya kwaba tana kwabuwa ya kwaba ya zo ya mulmula ya yi wannan gunki yadda yake so ko da surar mutum ko da surar jaki ko da surar doki ko da surar wani abu wanda yake gani ya kamanta sannan in ya gama ya yi mai fenti ya shashaye duk inda yake shayewa ya samo abin zane ya mai ado ya mai komi sannan ya komo kuma ya duka ya mai sujada alhali kuma ya san kasa ce ya mai haka nan to da akwai hankali duk da dai yar dama dama ya ce to ka bauta mini tunda ni ni ka amma tare da haka sai ya lalace ya dawo baya ya komo shi yake sujada ga abin da ya san tushen sai ya san yadda ya shi Allah ya sa mu gane ga mu ci gaba inna awaliyan la kullari nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin to Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya ma waɗannan masu bautar gunki da su da gumakan su dot inna waliyallah ni wanda an majibancin al'amari na masoyi na shine Allah allazi nazzala alkitaba wannan da ya saukar da littafin nan da nake karanta muku na alqur'ani wa huwa yatawalla salihin kuma Allah shine mai jibanta al'amarin dukkan wani mutumin kirki bi da tsare masa eh wato wanda duk an mutumin kirki to bai da waliyi sai Allah bai da masoyi sai Allah bai da mai tsaro sai Allah wannan ita aqidar musulunci ba ka samu ba a samun ka sai da izinin Allah yayin eh, da duk haka mutum na kokarin cewa bari ya tayi wurin boka a duba mai wanga abin da ya mai wani yayi mai ko a'a to bai gama zama muwahhid ba bai kare ta Allah ba eh to mu ci gaba والذين تدعون min dunihi la يستطيعون نفرهم ولا أنفسهم ينفعون والذين تدعون من دوني وإن كنت كلاكم بايا ألا لا يستطيعون نفركم ba su da ikon su taimake ku wala an bu samun yansuruna ko kan su ba zan suna da ikon su taimaka ba fa kai wa ubali ne in ko ya zan ba su iya taimakon ko kan su to don me zan damu da su ai waɗannan ba abin damuwa bane na'am Kwayinta da ukun gudu idan Haule na haya sun haɗu, watanni mun yi hanyoyin suna iya kawo hula ayi musu yaro. Kwayinta da ungu ko da ka kira su wato ilal asanabi zuwa ga waɗannan gumakan ko da ka kira su ilar guda zuwa Wata raha kana ganin su da idan ina kulu yanzuruna ilaika kamar suna kallonka. ai wato yuqatilunaka kamar suna iya yaki da kai kan naziri awa wanda yake ganyi. wato yuqatilunaka suna fuskantar ka kan naziri kamar mai gani amma tare da haka wahum la yusuruna su ba su gani idan an yi musu ido ne kawai amma ba na gani ba ne hoto ne kawai an ka an ka sa musu ido ido irin na hoto amma ba na gani ba hmm. خذ العفو وعمر بن وأعرض عن الجاهلين sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam kuzil af kai da abu na sauki wato na rangwame na akalakin nasu daga ɗabi'un mutane wala har an hakakka bincike game da halayensu wa da kai anil jahili daga waɗanda an jahilai fa la tuqabiluhum bi sabiyin kakka huskance su da hotar da sun kai na'am wa imma yanzalannaka min ash-shaytani nazaghun fasta'id billah innahu sami'un alim fa in ma yan zagan naka shaytan nazgun to yana yiwa wata hizga ko wata hizga ta shaydan ta zan ta hizge ka ai in ya sani baka amma umarta bihi sarifin idan wani a mai juyewa ya nemi ya juyar da kai daga abin da aka umarce ka da shi fasta izbillahi to ka nemi taimako da Allah ka nemi tsari da Allah innahu shi Allah huwa sami'u shine mai ji da ga magana alim kuma masani kuma bil bil af'al da ayyukan da mutane ke aikata ko bil fi'li da aikin mutane Allah yana jin abin da ake faɗi sannan kuma yana ganin abin da ake aikatawa ko kuma ya san abin da ake aikatawa na'am إن الذين اتقوا إذا مسهم ضعيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون to ɗabi'an mutanen kirki mutumin kirki yana yi waye kuri to amma bai da wama cikin kudan innal ladina taqaw lalle waɗanda ka jin tsoron Allah idza masahum da'ihun ko da'ihun wato idan wani shafa na raɗaɗi ko shafa na hizga na kuskure ya shahe su mina shaifani daga shaidan ai shay'un wani abu a lamarin wanda ya sauka gare su mina shaifani daga shaidan ta zakaru to sai su tuna da Allah sai su tuna azaba Allah da kuma ladatai fa izahum mubsirun sai ga sun gane sun komo bisa ga abin da yake na gaskiya na'am وإخوانهم يمدونهم بالعين ثم لا يقصرون وإخوانهم ينقوانسوا أي إخوان الشياطين ينقوان شيطانون من الكفار نكاكرين yamuddunahum suna da su su shedannin filgayi suna miƙa su zuwa ga bata sun hum la na sannan ba su takaitawa ai la yakufuna an ba su kamewa daga wannan bata da tabassuri da ganewa kama ta basarar mutakuna kama yadda su masu tsoron Allah suke ganewa su dawo to in wanda ba ba, ba bane in ya fara shiga cikin mata sai dai ya ta durmai a ciki domin babu basira wadda za ta ganar da shi abin da yake ba daidai bane balle ya dawo ya tuba sabanin mumini shi mumini in ya aikata abu na sabo yana yiwuwa ya je ya kabbarta sallah cikin sallan nan sai ya tuna ya saba ma Allah to sai ga kamin ya gama sallah duk jikinsa na rawa nan take sai ya tuba ga Allah sai Allah ya karbi tuba dai eh نعم لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتمعتها قل إنما أتبعه ما يوحي إلي من ربي عدم فاعله ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا لم تأتهم بآية إذا يا إن بك زو مسو da aya ba wadda sun ka roƙa sun ce kawo mana aya to in baka zo da aya ba daga cikin abin da sun ka nema ƙalu sai su tsere cewa Laulan ta bai ta dan me da baka kirkiri aya baka babu da kanka ai an sha'ata min kibali nafsika qul Allah yace ka ce lahum gare su ya Muhammad inna ma attabi'u ma yuha ilayya kawai ni ina bin abin da an kai wahayi zuwa gare ni ne ba ni kirkiro wani abu ina bin abin da an kai min wahayi min rabbi daga ubangiji na hadha alquran wannan alqurani allazi aqra'uhu lakum wanda nake karanta muku shi fasairun min rabbikum wato hujjoji ne daga ubangijinku wa hudan kuma shari'a ne wa rahmatun kuma rahama ne amma liqaumin yu'minun ga mutane waɗanda suka imani dan ba wanda qur'ani ka umfana sai wanda yake da imani to wa idza qara'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa idza qara'a al-qur'anu idan an ka karanta al-qur'ani fastami'u lahu ku yi saurare ga wannan qur'ani wa ansitu anil kalami kuma ku yi shiru ku daina hayaniyar magana in kun yi haka la'allakum turhamu ko cewa ku a saku cikin rahamarsa nazalat aya ta sauka bi tarkil kalami gabarin yin magana fil khutbati a cikin khutba wa abbara an hadil qur'an ya fassara yace qura alquran lishtimaliha alai domin khutba ta kunshi karatun alqur'ani Ta wakila an ce fi qira'atul qur'ani mudlakan an ka ce a'a karatun qur'ani ko yaushe ake kada a yi hayaniya a tsaurara don a samu amfani to wannan kuma ya hada da dukkan zikirori da duk abubuwan da aka yi shi cikin natsuwa mai yi yayi mai saurarawa ya saurara kamar sabani yadda ake yi wanda mun kai bayani kwanaki inda ake aje kati su ta rawa suna ihu wasu suna zikiri wanda yake shari'a ba ta yadda da wannan ba eh wato yana yiwa a ce su kawo wani hadisi can da yake cewa ku yi ta zikiri har a ce muku mahaukata eh to wannan hadisi Eh, babu shakka gaskiya ne na karanta shi amma abin da yake nufi wato ka mai da rayuwarka gaba ɗaya zikiri in ka mai da rayuwarka gaba ɗaya zikiri sai a ce maka mahaukaci ya zan ko magana da mutane ba kai ko shi kana cikin zikiri daɗa koda da da koyi kake in dai ka za haka to mutane suna ta baka da hankali da akwai wani malami da aka yi ana kira na ya samnunal majnun bai magana in yazo in gaisa za ku da kun gaisa assalamu alaikum lahiya sai ya juya kawai ta zikirin shi mutane sun kamar suna ne samnun sai mutane sun kamar da shi samnun majanun kaga ba rawa ya kai ba ba ihu ya kai ba amma zikirin yamma ya kullum harshe ne na nana kadawa yana harbawa da zikirin Allah to sai mutane sun kace mai mahaukaci to kaga shi wannan samnun ya fassara wancan hadisi amma katon da ya komo yana rawa ya yi daidai da mutane nan na annabi Musa mutanen Samiri in ka duba cikin littafin da ake kira abin nan na ɗarɗushi littafin ɗarɗushi ya kawo wannan ya ce asalin kiɗa ana zikiri asalinta mutanen musa samiri ne lokacin da annabi musa ya tahimi ɗaki kamar yadda muka karanta jiya to sai ya bar jama'a ta musa samiri ya dan maraki kenan sai ya tsunka musu ganga sai sun mu suna kiɗi suna rawa suna kewaye wannan dan maraƙi din eh haka shi abin nan nashi ah, wasu na iya ce a'a ai lokacin da annabi ya je madina an tare shi ana ta kiɗa ana kala albadaru alaina min saniyatil wada'i eh a ce to ai annabi ya ga suna kiɗi bai ce su bari ba saboda haka kiɗi ya zama shari'a to wannan shubha ita ma bata samu wani shiga ba yadda wannan al'amari yake annabi ya je madina a matsayin bako ba mutumin madina bane amma ya je madina akan matsayin bako ya yi shiri da mutanen madina a wurin aikin hajji su saba'in da biyar sun yi mubaya'a da shi akan jihadi annabi ya koma madina ya kafa daular musulunci saboda haka sun musulunta sun karɓi musulunci suna musulunci irin wanda aka yi wannan zamani kamin dokoki manya-manya na ibada su sauka saboda haka lokacin da annabi ya je madina sun tare shi da al'adunsu na kahirci kamin a bayyana musu abin da musulunci ya horo da shi to bai cikin makarimul akhlaqi kana bako kuma kana son ka daidaita da mutane ka tare da suna yin abu ɗaya rana ka ce su bai kamar yadda annabi ya bayyana makka ana ta giya yana wa'azi bai ce a bashin giya ba har ya gama zaman makka aya ko guda ba ta sauka ba game da magana giya ashe wannan bai sa a ce giya ta halatta don annabi ya ga ana sha bai ce a bari ba lokacin a bari ne bai yi ba shi yasa annabi bai ce a bari ba da lokacin a bari yayi annabi ya ce a bari kuma da umarnin Allah to haka lokacin da annabi ya je Madina mutanen Madina sun tare shi da wannan kade-kade, suna ta murna annabi ya zo to bai yiwa da zuwan annabi ce kai kaɗin ake cikin nan bai bai cikin ɗabi'un manzon Allah saboda haka amma tambayar da za ka wa ko wani malami wanda ya kawo ma hadisi shin banda wannan rana an sake wani kiɗi annabi ya hita ya je jihadi ya je badar ya dawo ya tafi ya je yaƙoƙi daban-daban ya dawo mato makka ya dawo yakin khaibar ya dawo yaƙin tabuka ya dawo yaƙoƙin banul mutsalaki annabi ya tafi wurin yaki ɗaya ɗaya ɗaya su ashirin da bakwai cikin rayuwa ta amma cikin dawowa a faɗa mana wani dawowa ne annabi ya yi an ka tarbe shi da irin wannan kiɗi banda wannan ranar da ya shiga madina. Eh, banda wannan rana da annabi ya shiga madina ranar farko a faɗa mana cikin tarihi wacce rana ce ya dawo da wurin jihadi ka san babu murna wadda ta kai ranar da annabi ya dawo da yakin badar ba wata murna wadda ta kai wannan annabi ya tafi yaƙi ya tafi ya tari waɗanda ke neman rayuwa ta yi kuma ya ci nasara aka aiko da cin nasarar nan kamin ma annabi ya dawo a masu albishir sun taho waɗanda suka kawo albishir suka tarar da an dawo daga jana'izar ɗiyar annabi ruƙayyatu cewa an ce nasara saboda haka shi lokacin da an ka tare annabi an tare shi da kiɗi babu da annabi ya dawo da yakin tabuka wanda ya wajen kwana talatin bayan shin da ya dawo an tare shi da kiɗi lokacin da annabi ya tare ci biranen nan guda tara na haibara ya dawo an tare shi da kiɗi babu lokacin da annabi ya tuho ya matafi makka ya ci nasara makka ta komo ƙarƙashin daular musulunci shi an tare shi da kiɗi babu to saboda haka kawai hujja da wannan hadisi a sa 'ya'yan jama'a suna rawa kowa gidan mallami to bai wannan hujja ba ta yi daidai ba ina fata a yi kokari a gyara a yi zikiri Allah ya yabi masu zikiri inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والارض ما ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار Allah ya ce cikin halittar sammai da ƙasa da wa dare da wuni lalle akwai ayoyi ga masu hankali su waye masu hankali su ne waɗanda ke roƙon abata Allah da tsaye da zamne da suna kwanci suna tunani cikin halittar sama da ƙasa suna cewa ya ubangiji lalle baka halitta waɗannan halittu ga banza ba ya ya ubangiji mu ka kiyaye mu daga azabar wuta eh kun ga an ambaci abin ya yi ayu hallazina amanu kurullaha zikiran katira wa sabbihuhu bukratan wa asira Allah ya ambaci zikirori ko ina annabi ya ce ku ambaci Allah kun gane ni nan ina yi istighfari so ɗaya ɗaya ɗaya ga yini har so ɗari duk annabi ya faɗa amma dai mutum ya tuho yana zikiri yana tsalle yana rawa har yayi goni ko ko a hada da yar ganga ana kiɗa wannan bai zo cikin addinin musulunci ba law kana khairan la sabaquna ilayhi inda alheri na da saba annabi sun riga mu ga wannan dan duk alheri sun cere muna to Allah ya taimake mu to bayan haka bayan mun kare da wannan bayani sai aya ta gaba وذكر ربك كثيرا وذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجعل من القول بالغلو ولا فعل ولا تكن من الكافرين. to sai Allah ya ce ka ambaci ubangijinka ka yi zikiri fi nafsika cikin ranka ka yi shi ba koyaushe zama tunanin Allah na nan cikin zuciyarka da asirce tadarru'an kana mai ƙanƙan da kai ga Allah wa kuma kana mai jin tsoro minhu ga Allah wa fawqa sirri wa duna al-jahri min kuma kaɗan yi da yan murya kaɗan kaɗan ɗaga murya kaɗan sama da asirtawa amma ƙasa da bayyanawa ta magana ƙazzan bai nahuma ka tsakaita tsakanin sirri da jaharu kada ka yi hayaniya kuma kakka ɗora yin shi kamar ba aji ka yi kaɗan kaɗan to mai rawaya zai iya zikiri kaɗan kaɗan mai nishi in ji Allah wannan aya Allah ce kuma magana zikiri ne ake yi ana magana ka yi zikiri ka ambaci Allah cikin ranka kuma wajen ambaton nan yadda za ka yi shi ka yi shi cikin kankan da kai da kuma tsoron Allah sannan kada ka yi shi ɓoye kwarai kuma kakka bayyana kwarai bil guduwi wal kuma ka yi shi da sahe ka yi shi da marice awailin nahar farkon yini wa rahu da karshen sa wala takun min al-ghafirin kada ka zama cikin rafkanannu waɗanda ba su zikirin Allah kai zikiri kakka zan cikin duk wanda bai zikiri rafkananne ne inji Allah to kakka yarda ka zan cikin rafkanannu amma kuma kakka zama cikin jakai jakuna masu ho ho ho ba Allah haka nan to mu ci gaba إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولا To, innal lazina waɗanda suke inda rabbika a wurin Ubangijinka su ne mala'iku la yastakbiruna ba su girman kai an ibada su ga bauta ma Allah. Wai yusabbihu da suna tsarkakewa Allah amma la ku bi daga dukkan abin da bai dace da Allah ba. Wala hu yanzuruna kuma ga Allah ɗaya suke yin sujada. ya khusunahu bil khudu suna kebanta Allah da kankan da kansu wal ibada wato da kuma bil khudu'i wal ibadati da kankan da kansu da ibada fa kunu mithlahum to kuma ku yi kokari ku zama kamar su sura ta kare kun ga ta fara da ambaton Allah ta cika da ambaton Allah ta fara da tauhidi ta kare da tauhidi wannan shine miskul kitab shine almiskin cika magana to bayan mun kare wannan sura wadda take suratul arabi sai kuma sura mai bi ita ce suratul amfani sura mai bayanin yaƙi ko kuma sura mai ambaton ganima a suratul amfali madaniya ita suratul amfali madina ta sauka wa ayatuha khamsun wa tis'un wato ayoyinta tana da aya saba'in da biyar hamsin wa sab'un wato saba'in da biyar

وهديوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وتعدونا سورة سورة الأنفال كما إذا سورة الفرقان الكبرى wato ita ce sura ta rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya mai girma akwai wancan suratul furqani waccan ta wadda za mu samu gaba to wannan ita ita ce ranar raba ƙarya da gaskiya ranar da ƙarya ta bayyana ga hili aka gane gaskiya ta bayyana ga hili aka gane saboda haka mai bin gaskiya ya bi mai bin ƙarya ya bayyabi ko wacce ta hito kuru-kuru to ita wannan sura aikin ta kenan bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai lamaktalafal muslimuna yayin da musulmi suka yi saɓani fi ga na'imi badar ga ganimomin yakin badar faƙalar shubbanu samari suka ce hiya lana mu adda wannan ganima la'an na ba sharnar na domin mu mun ka rungumi yaƙi mun ka yi shi wa ƙalar shiyu sai dattawa suka ce kun na riji allakun ai mu an garkuwa ku tarra ya ta karkashin tutoci walawin ka inda za ku wace ke lafi itum ilaina da wajen mu za ku dawo saboda haka fala asiru biha ba za ku keɓanta ku kadai da wannan ganima ba to nazala sai Allah ya saukar da wannan aya ta sauka ko wannan sura ta sauka yas'alunaka ya Muhammad suna tambaya ka ya kai Muhammad anil anfali game da ganima alganaim liman hiya tawaye ita wa'adda ita kullum Allah ya ce ka ce musu al'amfalu lillahi duk ganimomi gaba ɗaya a tattara na Allah ne war rasuli da manzonsa ya ji alaniha haisu sha'a suna sanya wa'annan ganimomi a duk wurin da sun kaga sun so haka sama ha sallallahu alaihi wa sallam bainahu ala sawa'i sai annabi ya raba wannan ganima tsakanin su bisa daidai daidai rawul hakim fil mustadrik wannan hadisi da muka karanta hakimu ya ruwaito shi cikin littafin sa mai suna al mustadrik fattaqullaha ku ji tsoron Allah ya ku jama'an mu'minai wa aslihu zata bainakum ku gyara tsakaninku ai haqiqatu ma bainakum ku gyara abinda a ne abinda ke tsakaninku bil mawaddati da soyayya wa tarkin da za'i da barin jayayya domin jayayya fashal ne li'annan niza'a fashlun domin jayayya karewa ne waɗe wallahi ku bi Allah wa rasulahu ku bi manzonsa in kuntum mu'minina haqqan in dai kun zan mu'minai na gaskiya to ku bi Allah ku bi manzon Allah domin shi adda amfani yana daga cikin haɗari cikin al'ummar musulmi a samu jayayya musamman saboda son abin duniya inda duk al'ummar musulmi ta kama jayayya akan abin duniya to an gaba da ita to mu ci gaba إنما المؤمنون الذين إذا بكى الله قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون الكاملون للإيمان للي مؤمنين وأن أكم لوغ إيماني وأن سكت إيماني الذين إذا ذكر الله shine وأن in ambaci الله أكا ambaci kacansa wajiran qulubum sai zukatansu ta tsorata ta wai za tuliya alaihim ayatu idan an ka karanta musu ayoyin Allah sun ka ji ayoyin Allah zadarhum imanan sai ta ƙara musu imani da gaskantawa wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suna dogaro ga ubangijin su bihi yasquna da Allah suke amincewa da bi gairi ba da wani ba waɗanda a haka su ne muminai ga ƙarin bayani nan daga cikin sifofin su الذين يقيمون الصلاة ومما kuma su ne allazina yuqimuna salata nan da suke tsayar da sallah ya tuna habi hukukiya suna zuwa da ita ya tuna bi habi hukukiya suna zuwa da ita da haƙoƙinta komi da komi ruku'iha wa sujudiha wa qudu'iha wasu shuya. wani ma da zaka namu yunfiquna kuma suna ciyarwa daga abinda mun ka arzuta su da shi fi bi lahi a cikin biyayya ga Allah أولئك أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أولئك الموصوفون بما ذكر وأن أنك صفة تازد أبوك وأن أنك أنبتاه هم المؤمنون حقا سنة مؤمنين جسكيا sirqan bila shakkin masu gaskiya babu wata shakka tare da su lahum darajatun suna da darajoji a cikin aljanna inda rabbim can a wurin ubangijinsu wa magfiratun kuma suna da gafara wa rizqun karim da kuma arziki mai kyawu mai girma bil cikin aljanna wayannan su an muminnai saboda haka Allah ya yi bayanin muminnai dalla dalla wanda duk bai san muminnai ba to shi karanta waɗannan ayoyi don ya san muminai kuma waɗannan su abu ne nan, in kana cikin su to ka auna kanka da waɗannan ayoyi in baka ciki zaka gane in kana ciki zaka gane sai ka ƙara ma Allah godiya to bayan haka sai madalul na abinda sura take so ta yi magana akan sagaya kama akhrajaka rabbuka min baydika wa inna fariqan min al-mu'minina kama da zaka rabuka kuma yadda dai ubangijin ka ya hitar da kai min tika daga gidanka madina bil haqqi da gaskiya wa inna fariqan minal mu'minin lalle wasu bangare na mu'minai ko da ka hito din nan la suna kyama ga alkhuruj wannan hitowa ba sa so a hito wal jumlatu wannan jumla halin min kaji wato akara ka. ai wa kama ita kama khabaru mubtada'in ma'zuf ai hadal hal wannan hali fi karahatihim la haga kin su gare ta misalu ikhrajika fi hali karahati kamar hitowarka ne wannan hali na kyamasu da da shi yadda aka raba wannan ganima ai haka yake kamar yadda ka hito can gida wasu ba su a hito to haka abin yake wa qad kana khairan lahum alhali hitowar ga ta zama alheri gare su wa zalika aida haka nan wannan kuma shi ma raba ganiman nan da an kai to zai zama alheri wa zalika wannan abin da ya faru shi ne an na abu su shi abu su kadima ya dawo da irin mina sha da ayarin fatake an yi lodin kayan waje daga turiya fakarajen nabiyu sallallahu alaihi wasallam wa sabu annabi ya hita tare da sahabbansa da ya gini don su kame waɗannan kaya don ya zama wato abin nan azabtarwa gare su maimakon dukiyar musulmi da aka rike a madina an kana zuwa da ita don ya zama ramuwa kamar ɗaukar fansa halima ƙurashin sai ƙurashawa suka san cewa lalle annabi ya hita taron waɗannan kaya nasu da suka yi Baka da abu jahal sai abu jahal ya hita wa muqatilu makkata da dukkan wanda ka iya yaƙi daga cikin mutanen makka liyazubbu zubbu an su kare wannan dukiyar ta wa humun nafir su ake ce man nafir wato waɗanda sun ka hito don wada wa kaza abu sufyan bil ir tariqa sahil shi kuma abu sufyan sai ya samu labarin annabi ya hito sai ya saki hanyar tsakiya sai ya kama hanya ta bakin gabar teku ya raba can shine wannan abin nan wato can bakin teku yamma da wannan sabuwar hanya wadda ke ta daga jidda zuwa madina a yanzu to can yamma gare ta yana ganin teku saboda ba a saba bi nan ba hanyar da an ka sani ita ce wannan hanya tsohuwa hanyar makka ta zuwa zuwa madina wadda take bi ta badar tsohuwa hanya ba wannan isra sabo wanda an kai ba na yanzu akwai tsohuwa hanya mai bi tsakiyar badar cikin duwatsun nan na badar to na an ka saba bi duk wanda zai tai da matauci ne da wane ne duk na ake bi wannan hanya sabuwa wadda take ta daga jidda zuwa madina ita ce hanyar da annabi ya bi ta hijira domin ba saba binta ba saboda haka ya bi ta nan don kada masu nema su cin mishi akan wacce hanya ta badar amma lokacin da sun ka hito taron kayan sai suka biyo hanyar badar shi ma annabi da ya hito sai ya biyo hanyar badar shi ko abu su da sai ya bai waccan hanya ta bakin teku can yamma da wannan esirin sabuwar hanya don haka sai ya zamba su ci karo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauce fana sai sun ka tsere fakila li abi jahalin to bayan abu jahal ya hito sai an kace mashi irji koma gida kaya sun isa gida fa ba sai ya yace ba zai koma ba sai ya taho badar ya zauna nan a shagiya a yanka raƙuma a ci mata su yi rawa har larabawa su ji labarin cewa ya hito yaƙi da annabi muhammadu amma annabi muhammadu ya ji tsoro ya koma gida saboda haka larabawa gaba ɗaya su ƙara jin tsoro Wasara sara ila badar sai ya tafi zuwa badar to shikenan a shawara sallallahu alaihi wa sallam asaba to shi kuma annabi da an ce waɗancan sun tafi sun wuce amma ga wasu sun hito waɗanda za su kara da shi sai annabi ya zauna ya yi shawara shi da sahabbai ne wato ya za a yi wa qala yace inna allaha wa'adani ihda da'ifatayn lalle ɗayan jama'an nan biyu Allah ya mai alƙawalin guda ko dai waɗancan da sun ka tafi da kaya ko kuma waɗanga da sun ka hito taron kaya lalle Allah ya min alƙawalin duk wanda ni ci karo da ita Allah ya bani ita Shi shikenan wafaquhu sai suka yi muwafaqa da annabi su sahabbai ala qitalin nafira akan a tsaya a kara da waɗannan da sun ka hito kare dukiya wa kariha ba'dhum zalika to cikin su wasu wani bangare na sahabai sai suka kyamaci a yi faɗa da waɗannan saboda ga sun hito ba yawa ko ba su hito da shiri na yaki ba su ko waɗancan sun hito da yawa sun hito da shirin yaki don haka suka ga bai kamata a tsaya a ce za a yi yaki da su ba tun da babu ƙarfi to wa qalu suka ce lam nasta'id lahu don ba mu yi tattalin yaƙi ba kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce yujadilunaka يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون Allah ya ce jadilunaka bil haqqi suna jayayya da kai game da abin da yake tabbatacce gaskiya shine wannan karawa da za a ita ce haƙƙo da ba da ma ta bayyana lau bayan gaskiyar ta bayyana gare su don ga su ana an harijin jahani ne da wakin ka annama yusaquna ila al-maut kamar dai ana gargada su ne zuwa wurin mutuwa wa yanzu ruwa suna kallo kirkiri ai iyana fi karahatin lahu da kyama su ga wannan wato ya je a yanka shi ka san tahiyar nan sai ya tsaya duk sai ya iya ka kokari ne ya ga bai tahi ba sai dai a dauka to haka kamar haka an ka tahi da su to mu ci gaba وإن يعدكم الله إحدى القائمتين أنها لكم ولو تظنون أن غير ذات شاء قد تكون لكم ويريد الباب أن يتلقى بكلماته ويقضى على Walkur ambata iri ya idu kumun lahu yayin da Allah ya muku alkawalin idan ɗa'ifa ta yi ɗayan ɓangarori guda biyu al'ir awin nasir. su ne waɗancan ayarin fatake ko kuma waɗannan da sun fito kare waɗannan ayarin ta fatake Allah ya yi ma annabi alƙawalin lalle duk wanda ya ci karo da ita to Allah zai bashi nasara a kanta anna halakun cewa ta tabbata gare ku in an sadu da ita wata wadduna amma ku kuna nuhin kuna so an na gaira za ki shaukati waccan ma'abuciyar rashin kaya wato wadda ba ta da kaya wa abu su da yan kasuwa ne kawai sun hito da wurin kasuwa ba sojoji ne ba 'yan kasuwa ne kawai sun hito da kasuwa sai 'yan sandunansu na kore da kai to su kuke son ta kunu lakun ta kasance gare ku to shi ko Allah ba haka ya kabi ba likillati Adadaha wa Udadaha saboda ba su da yawa ko ba su da bakamai da khilafin nadir sabani waɗanda da sun kaito don su waɗannan da sun kaito sun hito ne su dubu sannan ko doki ɗaya wanda a tare da su wajen ɗari bakwai dokin yaƙi su ko waɗannan ba su da doki biyu a cikin su da takubba shidda shi nabi sallallahu alaihi sallam wa yuridu Allah shi ko Allah yana nuhin an yi hikal haqa ya tabbatar da gaskiya da kalimatihi da kalmomin kalmominsa asabiqa waɗanda sun karbe sun a gabata bi zuhuril islam cewa lalle musulunci sai ya bayyana yarin jaya wa ya kada da kafirin kuma shi yanke ƙarshen kafirai duk a huta ai akram bil istihzar ya tumbuke su fa amarakum don haka ya hore ku bi kitalin nafir don a yaƙi waɗannan da sun ka hito kare dukiya dan gumaguman makka da sun hito cikin wannan yaƙin duk wani wanda ka jin kai ne wani hitsararre to ya hito cikin wannan yaƙin to mu ci gaba ليذيق النقى ويبدل البعائد لو قرح المجرم alhaka don ya tabbatar da gaskiya wai yubtilal batila ya rubuta ƙarya shine kahirci walau kare al mujrimuna ko da miyagun mutane sun ki al mushrikuna wato masu shirki ko da sun ki zalika wannan al'amarin ta mu ci gaba أني ilkur ambata isassage suna rabbakum lokacin da kuke neman taimakon ku ta dalbuna min hulgausa kuna neman agaji daga Allah bin nasari alaihim bai ba ku nasara kan su kafiran fasta jaba lakum sai Allah ya amsa muku wannan addu'a nemo mai dukun cewa ni zan taimake ku da alfin minal mala'ikati da dubu na mala'iku murdifin wasu bayan wasu wato mutatabi'ina suna biye da juna yurdifu ba da sashi suna goye da sashi wa'adahum biha awwalan ya yi musu alkawali da dubu sun masara salasatu alamin sannan sun ka koma dubu uku sun makamsatu alamin sannan dubu biyar kama fi ali imrana kama yadda cikin ali وما جعله الله إلا مجري ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا أن wa ma ja'alahu Allah wannan gudunmawa Allah bai sanya ta ba illa bushra lakum sai ta zama albishir gare ku wala ta dama inna bihi qulubukum kuma don zuciyoyin ku ta natsu da sababin wannan gudunmawa waman nasaru duk wani taimako bai zamo ba illa min indillahi sai in ya hito daga wajen Allah shi a taimako inna allaha azizun Allah mabuwayi ne hakimin gwani wanda yake da iko akan komi yana aje abu kowane iri inda ya dace na'am إذ يغييكم الضعف أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجل الشيطان وليزد على قلوبكم ولتثبت به الأقدام نعم يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا واضربوا فوق الأناق واضربوا منكم كل بنان نعم ذلك بأنهم جاءوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب نعم to bayan wannan Allah ya ce uzkur ka ambata iz ya gasha kumun nu'asu ko iz ya gushi kumun nu'asa yayin da Allah yake lulluɗe ku da bacci ko ko yayin da bacci yake lulluɗe ku amanatan saboda aminci hu na daga wajen Allah mimma asara lakum min al dan abin da ya tabbata gare ku na tsoro wato lokacin da an ka zo aka shigo badar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zauna ya yi mitin kamar yadda ya gabata cikin karatunmu an yanke shawara yanzu za a yaki annabi lokacin da yake mitin ya ya tara sahabbai ne da muhajirun da ansaru yana cewa ashiru alayya ayyuhan nasu ya ku jama'a ku bani shawara ya ku jama'a ku bani shawara kowa ya shiru sai wani daga cikin mutanen madina sai ya ce ma annabi kamar dai mu kake nuhi ya ce to wani ka nuhi ba ku ba domin mutanen madina su ne waɗanda adda alkawari na kare manzon Allah amma cikin kariyar manzon Allah wato akwai yana nuna suna kare shi amma in yana can madina to in yi ta madina fa kamar wannan alkawarin babu shi don cikin labdin baya da sun kai da shi a can akaba ya nuna wato za mu kare ka muddin ka zo inda muke to yanzu ko an baro madina saboda haka nan annabi na tunanin kila ko za su fahimci banda nan don haka yake magana kan a taim a bada shawara to sai ɗaya daga cikinsu ya ce to yanzu mun yi rigai mun yanke da kowa babu da hulɗa da kowa sai kai ya ce wallahi da za ka kutsa cikin wannan tafki da ayyan da mu ana kiran shi birkin jima'at wallahi da mun kutsa ciki ne har sai mun tsallaka baya gare shi to annabi ya ji daɗi cikin wannan abin nan to bayan ya gama wannan an tabbata cewa kowa ya san yaƙi za a yi kuma ga abokan waɗan an san waɗanda za a kara da su ba waɗancan ba ne waɗanda an kai to yanzu kawai mu baya a ta shirin mutuwa ce kawai za a yi ko mutuwa a yi shahada ko kuma a ci nasara saboda haka sai annabi ya tashi ya zo wajen fareti inda za a tsaya da ya zo ya sauka a nan badar to inda ya sauka sai ya zama wato wuri ne wanda yake jigawa wato tudu ko da doki na tahiya yana kahewa cikin yashi kuma ga bazara ana azumi saboda haka sai shedan ya zo sai ya kada musu wasu wasi yace yanzu ba abin da ya rage illa kawai ku haɗu da maƙiyanku su ko can sun zauka bisa haƙo inda yake doki na ta tahiya kana jin abin nan kowace ne na bugun ƙasa kamar yana tahiya kan dutse saboda haka a wannan hali su adda nasara sahaba annabi su a cikin rigita dan inda suke doki bai iya suka saboda yashi akwai wurin to sai annabi ya zauna ya kama addu'a ya roki Allah wannan taimako ana cikin wannan hali an yi wasu sun yi mawalki sun yi janaba ga su sai babu ruwan da za a sha balle a yi wanka balle a yi alwala balle da sauran abubuwa saboda haka cikin wannan hali sai Allah ya saukar da natsuwa ga musulmi ga watsoron ana ji ga makiya ga dawakin suna na ta aminiya su ko ba su da wani abu tare da su amma nan take sai Allah ya kada musu bacci sai suka manta da wannan duk tsoro da suke ji bayan haka sai kuma gingiji sai Allah ya daura hadari sai aka yi ruwa to lokacin da aka yi ruwa dama kamin a zo nan an samu wannan ruwa sai annabi ya ce to a tashi a je a tsaya wurin tsayawa ana tsayawa babu munzir ya ce ya rasulullah shin wannan wurin Allah ya ce ka tsaya nan ko ko dai dubaru ne irin na yaki annabi ce a dubarun yaki ne yace to mu gurgusa gaba domin nan baya da mu bar ruwa ruwan da aka gaba gare mu duk mu saya shi mu rufe in sun so ruwa babu mu ko muna da ruwan da za mu sha nan baya musulmi sun ka samu wannan ruwa sun ka sha sun ka wanka sun ka sha da dawakin su sannan kasa yashi ya samu ruwa sai ya daddake su ko inda suke sai santsi itun eh, da an yi ruwa faƙo ne ya ɗauki laka don saboda haka duk inda aka yi doki na cikin gudu sai kawa su buɗe ƙiji ne rafi ƙasa ya lalace wannan zai a hawaii to wannan shi a gudunmawa ta farko wanda Allah ya fara ya fara ba musulmi gashi an samu ruwa ƙasa ta daddare sannan kuma can inda suke su kuma wannan ruwan ya zama musu musiba mutum bai iya tafiya bisa doki balle daɗa wanda a ƙasa kana tafiya amma kana tunanin yadda zaka taka don ka faɗi ƙasa to wannan yana daga cikin taimakon da Allah madaukin sarki ya ba musulmi to bayan haka shine Allah madaukin sarki ya saukan musu da natsuwa wa yanzilu alaikum minas sama'i ma kuma ya saukan muku da ruwa daga sama aliyu dahirakum bi don ya tsarkake ku da wannan ruwa min al ahdasi wal janabati daga hadasi na rashin alwala da kuma janaba mai janaba yayi wanka wanda bai da alwala yayi alwala don shirin yin shahada wai ba an korin jisa shaidan kuma wancan wasawasi da shaidan ya jewa musu Allah ya kawar musu da shi ai wasu wasu tu ilaiku, bi annakum law kuntum ala alhaqi shedan yace musu inda kan gaskiya kuke ma kuntum zam'a muhdithina da ba ku zan da kishewa ba kuma da hadafi da janaba wal na ala alma'i ga kahiraitan suna kan ruwa ku ko ba ku da ruwa waliyar bida ala qulubikum kuma Allah ya yi haka don ya damle zukatan ku bil yaqin was sabr ku zan cikin yaqini da kuma hakuri wai sabita bai al-aqdam kuma Allah ya tabbatar da dugadugan ku an ta suha daga kai da rabbi cikin yashi babu yashin yashi ya koma hako yanzu hako kuma ya koma santi idh yuhi rabbuka yayin da ubangijin kai ke yin wahayi bayan wancan kenan bayan wancan gudunmuwa kuma ga wannan ubangijin ka yayi wahayi ilal mala'ikata zuwa ga mala'iku allazina amadda bihim almuslimina wadanda ya ba musulmi gudunmuwa da su anni ma'akum cewa ni ina tare da ku bil auni wan nasar da taimako da cin nasara fasabbitul ladina amanu ku tabbatar da waɗannan da sun kai imani bil i'anati wat tabshir ku taimake su ku yi musu albishir sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba kuma da sannu zan jefa tsoro cikin zukatan waɗanda sun ka kafirta fadari bu fawqa al'anaqi ku ta saran su bisa dokin waya in je Allah yake ce mala'iku Wadari bomin kulla banan kuma ku ta sare musu hannuwa ku sari wuya ku sari hannu wanda an ka sare ma wuya sai mutuwa wanda an ka sare ma hannuwa kuma ba magana yaki ai a darafal yadaini fanni hannuwa rijil ne da kawahuwa fa kana rajul ya qasidu darba raqabatil kafir eh abinna wato musulmi da yawa yakan zaburo don ya sari wuyan kafiri fata sai ya ga kan ya fadi. Abla an sila ilayhi sai hutun gabanin takobi ka daga takobi haka kanin kana yowa haka takobin ka ya ci rabin sai ya sai ga kai ya banta da ya wani kamar an cire danguna eh babu babu kan wato mala'ika takobin mala'ika ya dauke kantun kamin naka takobi ya kai waramahu sallallahu alaihi wa sallam kuma ana cikin wannan hatsaniya sai annabi ya ɗebi tsakkuwa ya jehe su bi qabdatin min alhasa da jimkin tsakkuwa ya jefa cikin su ya watsa ta haka falan yabqa mushrikun babu wani kahirin da ya rage illa da kalabi ainihi min hashayun sai wani abu na wannan tsakkuwa ya shiga cikin ido kowa sai da ya samu biyu e ko wani sai da ya samu tsakkuwa biyu cikin waɗannan tsakon kwanin da annabi ya watsa haka wajen su su dubu kowa ya samu gudanan gudanan ga tsakkuwa cikin ido ga halbin kibau ga duka ta kubba sannan ga mala'iku ka san abin yayi yawa saboda haka sai rudu zalikal azabul waqi'u in wannan azaba wadda ta afku ga waɗannan kafirai a yakin badar bi annahum shaqqullaha wa rasulahu domin sun saba ma Allah sun saba ma manzon Allah wa man yashaqillaha duk wanda ya saba wa Allah wa rasulahu da manzonsa to Allah zai azabtar da shi ba inna Allah shadidul iqabi shi ko Allah bai tsananin azaba ne ga wanda ya saba masa ta wannan ne. ذلكم ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب ذلكم العذاب وأن عذابا وأن الله يتنتنا مكاهر مكة أبدر الله يتي مسو فذوقوه كويتا تنتنا كشاشي أيها الكفار يا قول أن كافرين في الدنيا تنن cikin duniya wa anna lil kafirin azabun na azaban nar kuma lalle kafirai suna da azaban wuta fil akhirati in sun je lahira na ya ayyuhalladhina amanu idza laqitum alladhina kafaru rahaban fala tuwalluhum adbar wa man yuwallihim yawma idhin dubrahu illa muta'alliman li kitabihi له متعيرا إلى فئة فقد باء بغلب من الله ومأويه جهنم وبئس المصير يا أيها الذين آمنوا يا كون كنت إيماني idza laqitum allazina kafaru idan kun ka hadu da waɗanda suka kafirta zahafar wato kuna bakin daga wato kuna rarrafawa zuwa gare su ko ko su sun rarrafo zuwa wajen ku domin tahiyar soja in ka diba in suna faretin tahiya zuwa wurin yaƙi kamar da rahe ne suke yi ai mujtami'ina suna tahiyar haɗe ka annahum li kasaratihim yazhabu saboda yawan su kamar suna jan kwankwaso ne suna rarrafe to Allah ya ce in kun haɗu da su irin wannan haɗuwa fala tuwallu hula da ba kar ku juya musu baya mun ne kuna masu karewa kuna masu gudu kar ku yi musu gudu wa man yuwallihim yawma idhin duburahu duk wanda ya juya musu baya ne a wannan rana ranar da anka hadu da su illa mutaharrifan sai dai wanda yake karkata yana dubara likitalin sadan yaki da an yurihimul farrata makidatan wa huwa yuridul karrata wato ya nuna musu gudu zai yi amma don makirci yana nuhin wato kamar biyar ko shida su biyo shi da gudu sannan ya juyo duka ya ɗebe musu kai aw mutahayyibin ko ko wanda yake kokarin ya sheka da gudu ya tattara kai ne ila fi'atin zuwa ga wata jama'a kamar sun ware suna zo su yi mai kowarar ko shi ko ya baza da gudu don ya je ya tarar da jama'a sa ya hada karhin gwiwa da su to wanda ya gudu ba irin waannan guda biyu ba ko mutaharrifan likitarin ko mutahayyiban ila fi'atin ba irin wannan gudu ba a'a gudu ɗaya don ya tsere da rai ne ya kai gida an gane ko shine wato mutane zai ila jama'a jama'atin minal musulmi wanda ke tattara kai ne zuwa ga jama'an musulmi jirbi biya don ya nemi taimako da ita to in ba irin wannan gudun mutum ya yayi ba ko dai ka yi gudu don ka nuna musu tsoro kake ji don wasu su dan ware su bi ka kai kuma ka dawo ka mamaye su ko kuma ka sheka da gudu don ka je ka haɗu da jama'a kada a ci ƙarfin ka kai kaɗai. to irin wannan gudu Allah ya gafarta shi amma duk gudun da ba shi ba faƙar ba a bi gababin min Allah wanda duk yayi gudu wurin yaƙi to ya dawo da mushin Allah wa ma awahu jahannam kuma in ya mutu makoma ta jahannama da ya mutu wurin yaƙin ko ya mutu a bisa gado wa bisa masir tir da wannan makoma wani ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ba ni labari idan an ka kashe ne wurin yaƙi ina nake kuma Allah zai gafarta min na? annabi ya ce eh, in kutilta sabiran siban muqbilan ghayra mudbirin in an kashe kana mai hankuli kana mai bidan lada kuma ka ta san makahirai ba ka ba su baya ba eh wanda ya zan ya tashi ya ruga da gudu an ka cin mai da zashi an ka halbe shi to an halbe mu. <laughs> ahlu zomo so aka in za a harbe ka harbe ka kata a harbe ka ga gaba ba harbe ka ga keya ko ga kwankwaso ba ka juya baya a'a a harbe ka ga kirji ka ta san macen amma ka ba da baya kana cikin gudu har zashi ya cimma to ya dauke ran zomo yawa don haka ba a sun mutu ya yi gudu wurin yaki amma kuma wannan rashin gudu akwai kaidi gare shi shine musulmi su zama wato kamar rabi na kafirai ya zan rabin kafirai ne su musulmi idan kafiri ɗari ne to musulmi hamsin baya halatta su yi musu gudu amma kuma wannan kaidi shi ma yana da nashi kaidi idan musulmi suna kai dubu goma sha biyu to duk duniyan nan ta shirya kalubalanta amma shi ma yana da nashi kaidi da sharaɗi ya zama kalmar su ba ta rabu ba ya zan duk suna ganin kansu duk musulmi ne banda wasu na ganin wasu mushrikai wasu na ganin yan bidiya ne in dai kalma ta ta saba to ba wai dubu sha biyu ba in ma an kai miliyan ɗari da biyu to ka gudu don babu nasara Allah ba ya tare da su Allah bai tare da su duk musulmin da kalma su ta ya mutse to Allah bai tare da su saboda haka in ana yaƙi in ka ga wurin gudu tsere ka tafi da ranka wanda ka je can gaba kai sallah da ka mutu mutuwa zuwa eh mai neman ƙarin bayani ya duba cikin diya'ul hukami na Sheikh Abdullahi dan Bodiyo a cikin babin jihadi Allah ya sa mu gani tawo falam taqatuluhum falam taqatuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita idh ramayit walakin يريد المؤمنين منه بلاء وفلاح إن الله سميع عليم ولم تقتلوهم الله يتي با كي ككشي سبا ببدر أبدر بقوتك دا كرهنك با كرهنك با دي كرهن الله ولكن الله قتلهم سيدي الله ne ya kashe su bi nafarihi iyaku da taimakon da ya muku wa ma ramaita ko baka jehi a ayyunar kaumin idon mutanen ba da jihar da kai izra mai ta yayin da kai jiha bil hasa da tsakkuwa la'anna kaffan min al hasa la yamdahu uyun al jaysh biram bashar domin tahin tsakkuwa guda bai iya cika idan dunan yaƙi mai yawa da jihar mutum ɗaya baya yiwuwa a cikin mutum guda komi girma ne kuma komi ƙarfi ne to bai cika hannuwa ne hannu ne guda da tsakuwa ya watsa a ce kuma idon kowa ya samu a cikin yaƙi wanda ya kai mutum dubu wannan aikin Allah ne ba aikin annabi ba ne eh wannan aikin Allah ne saboda haka ba kai kai ba ne Allah ya yi walakin Allah harama sai dai Allah ne ya yi jifa bi isa da zalika ilaihi inda ya sanar da wannan tsakuwa ga ido a ce na gaba bai tare na baya ba ku duba wannan eh yaki ne gashi can tsururu ya tafi baya a jehi na farko ya samu na biyu ya samu na uku ya samu har zuwa na ƙarshe kowa ya samu tsakuwa wannan aikin Allah ne ba aikin mutum bane to kuma a to wannan Allah ya yi haka wali ibliyal muminin da don ya jarraba muminai min da gare shi Bala a hasanan jarrabawa mai kyawu shine wato cin nasara da kuma samun ganima inna Allah sami'un Allah mai ji ne da aqwalihim da maganganun su alimun masani bi ahwalin da halayen wato in Allah ya sa musulmi aiki suka yarda aikin nan na Allah ne to kasu damu da waye na aiki kawai su je su yi bai buwaya su komi wahala ce za su iya domin yawan mutanen da sun ka taho yakin badar da irin sifar da sun ka zo yakin badar na farko dai su ɗari uku ne da goma sha uku sun ka zo suka tarar da mutum dubu sannan ba su hito da shiri na yaƙi irin na abuga ba sun hito da shiri irin wanda da an gane su a ji tsoro a waƙe to